بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيء ذنوبنا أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في, في أرضه صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تو مغانا zan yi دا da ranar الدنيا ودا duniya wadda ta faɗo a ranar juma'a 28 mu anan a wajen mawon sassan duniya 27 ga watan ramadan 1444 to ranar kudus ta duniya a rana ce da aka yana ta kusan shekaru 40 da kamar biyu da suka wuce kuma ba a gushe ba ana yi a sassan duniya daban-daban a don ranar juma'an ƙarshen ramadan to kuma yana samun a shigan mutane daban-daban al'ummu daban-daban a sassa daban-daban na duniya rana ce ta nuna alhini da kuma nuna jaje da kuma nuna ta zamuni al'umman Falasɗi wanda ake zalunta wanda yanzu an kwashe kusan shekara tamanin suna ƙarƙashin wannan danniya na mamayan uh, sahayunawa yana da kyau mutane su fahimci abin da ke faruwa a falasdino su fahimci cewa al'umma ce guda uh, wadda take ƙasa ce mustaƙiliyan kanta aka je aka mamaye ta aka dankara wata ƙasa a cikinta aka kuma kira wannan ƙasan wai ta ce ke da ƙasa. aka mai da su 'yan al'ummar ƙasan gaba ɗaya tamkar su ga sunan ne kawai ba su da wani matsayi su ba ɗauke su a matsayin 'yan ƙasar da aka mamaya ba ba kuma ɗauke su a matsayin suna da ma wata ƙasa ba ana ta tursa samu ta hanyoyi daban-daban ana karkashe su kulliyomin sannan kuma ana rurrusa musu gidaje ana ta da su a ƙauyuka da garuruwa ana ta cin musu mutunci ta hanyoyi daban-daban to kuma a birbishin duk wannan akwai masjid al wanda yake sananne ne a dukkanin al'umma musulmi sun san wannan masallaci shine wannan masallacin da Allah ta'ala ya ambace shi a cikin suratul isra yana cewa subhanu ladhi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina shine masjid al aqsa da Allah ta'ala ya ce ya albarkaci abin da ke kewayensa don ya nuna bawansa ayoyinsa a nan wannan masallaci ne manzon rahama sallallahu alaihi wa ya yi sallah tare da dukkanin annabawa kafin ya yi iraji zuwa sama to wannan ne daga dukkan al'ummar musulmi wannan masallaci na shi shine wanda a wannan lokaci don wayan kulus na wannan shekara ta ma bambanta da sauran ranakun kulus na shekarun baya domin a juma'ar da ta gabata al'umma musulmi suna gudanar da ibadodinsu na ranar juma'a sallar juma'a dakarun haramtacciyar ƙasar da su mamaya ta sahayunawa suka shiga ana sallan nan suka suka tarwatsa masallata suka harba barkonun tsohuwa suka yamutsa wurin suka dunga dukan mutane da kulake suka kama su suka ɗaɗɗaure ta baya suka kwankwantar da su wanda suka dake suna sallan da aka tattara su aka ɗaɗɗaure su aka kama su aka daga wanda aka jima ciwo sai wanda aka ɗaure aka kama wannan ba su alwai sun yi nan ne wai akan cewa sun shiga da waɗansu mutane waɗanda suka ce wa sun shiga da su ne domin ranar ranar idinsu ne to ko da ko da da hujjan tunani na hankalin mutum ya san cewa kowa ya san cewa ranar juma'a al'ummar musulmi suna sallah kuma ya san cewa ranar sallan su ce amma nan ne suka ga daman su ce ba sallan juma'an ba za a yi ba za su shiga da mutane ne da suka ba su kariya su waɗanda suka je masallatan da suka je sun je sallah ne ba komai a hannunsu sun je ne babu ko sanda a hannunsu sun je sallah ne su ko ina an shiga ne da ainihin bindigogi da kulake da muggan makamai aka kuma raka wasu mutane domin wasu su gabatar da eh, bikin idinsu to kamar da hotuna suke nuna na san yanzu ba zai ɓoye mutane ba suna iya ganin yadda ainihin wani soja ya ɗauki kulki ya nana ma wata mata da ƙarfin gaske wuce abinsa ya barta tana ihu Kowannan ya isa ya da hankalin al'umma a ko'ina na duniya wanda suke ganin irin wannan ta'asa da ake shi mai da wannan kudus na bana kamar ya bambanta da sauran ranakun kudus to a wannan sashi namu mukan yi bikin ranar kudus kusan mun kwashe kusan shekaru kusan arba'in din muna yi kuma mukan yi shi a wayannan lokutan ne to amma abin mamaki da wannan al'umma da muke zaune a ciki sai aka jingina shi bikin kudus din da tunawa da yin talamu da al'umman falasɗinu da cewa wai na shi'a ne amma na taɓa jin wani kafan watsa labaru na hausa suna faɗa suka ce wai ranar juma'ar ƙarshe tara na ainihin watan ramadan wannan rana ce da wai 'yan mazhabar shi'a suke nuna goyon bayan su ga al'umman falasɗin haɓa wannan wata irin magana ce yanzu goyon bayan falasɗinu har wani al'amari ne na wata mazhaba al'amari ne na mutuntaka in kai mutum ne kuma abin kana jin abin ya dame ka kai mutum a matsayin ka na mutum ahas domin abin da ya shafi dukkanin mutane kuma ya keta tsakanin addinai da kuma tsakanin ma jinsunan mutane wannan ana butun cewa an mamaye wa'yansu al'umma ne ana zaluntar su to me ya kawo batun masaba a ciki ma kai kana ganin shi ta fuskacin sha'anin mazaba ne to kai kuma a irin taka mazabar in kana da mazabar to kai kuma yaushe ne kake nuna damuwarka ga abin da ya shafi al'ummar musulmi a wani sashi sanannen abu ne cewa manzon rahama sallallahu alaihi ya kamanta al'ummar musulmi da jiki guda wanda ya ce idan wani bangare ya koka duk sauran jikin kan amsa ne da zazzabi da rashin bacci wato inda yatsa mutum zai ciwo to ba yana nufin haƙorinsa da idonsa da bakinsa da da sauran da kafansa za su ce ba ruwansu bane duk gaba ɗaya za su ɗauki zogi haka zalika idan idonsa ke ciwo duk sauran jikinsa zai amsa za ka zazzabi ya kama kowane sashi na jikinsa sannan kuma ba zai bacci ba to manzon rahama sallallahu alaihi wa ya kamanta al'umma musulmi da kamar haka nan wanda ma'ana kenan an taɓi wani bangare na al'umma din to duk gaba ɗayan al'umman ke amsawa duk za su ji to wannan abin bangaren da aka taɓa tamkar an kwakula ido ɗaya ne na al'umma musulmi domin ɗaya daga cikin su guda biyu kenan ɗaya ɗaya ɗaya daga cikin alƙiblu guda biyu domin nan ne aka fara dubawa ana sallah kafin aya ta zo ta ce a dubi masjidil haram saboda haka ana ce masu kiblatai ne har ma akwai wani masallaci a birnin madina da ake ce mashi masjidil kiblatai ne wanda a daidai lokacin da suke sallah suna duban tsohon alkibla wani ya zo ya same su ya ce masu aiko yanzu aya ta sauka an ce a dubi masjidil haram ne sai liman ya canza wuri ya koma sannan mabu kuma suka juya sai aka ci kammala sallan da an fara sallan da tsohuwar alkibla aka kammala da sabuwar alƙibla na ce masallacin masallacin alƙibla biyu saboda haka tamkar wa'annan ƙabiloli guda biyu tamkar idanu ne biyu na jikin mutum inda za a ce a sami idonsa kwara ɗaya a kwakule to baya da ai saurin jiki ce ba ruwansa duk gaba ɗayan jiki zai amsa da ciwo da rashin bacci to amma sai ya zama eh, yanzu a ce a ce mutum an yi wannan al'amari kai kuma kana ganin kai musulmi ne amma kana kallon shi a fuskacin wani al'amarin wata ba wannan abu daban al'amari abin mamaki zance wani abin mamaki ne ga wannan al'ummar da muke zaune a ciki ina nufin nan wurin da muke zaune da ake cewa Najeriya da suke da wa'annan irin wannan tunani na cewa wai al'amari ne na ba saboda kamar duran da aka fito suna cewa shi'a ne suka fito su suna ganin kamar cewa shi bai shafe su ba wato tana iya su ce to ai ranar nan an ayyana a ramadana ne kuma ainihin wanda ya ayyana shi ne marigayi ayatollah al'imam khomeini na'am daidai ne shi ya cancanci ya zama shi ya ayyana saboda an yi juyin eh, juya hali na musulunci wanda ya nasara shekaru 43 da suka wuce kuma kafin nan wannan ƙasa ta iran ainihin tana bin tsarin mulukiya ne wanda kuma suna ɓasawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila har tana da makekiyar ah, jakadanci makekin ofishin jakadanci na isra'ila a birnin tehran bayan wannan juyi na musulunci da faɗin amurga imam ya ce ƙasar jamhuriyar musulunci ta iran za ta iya hulɗa da kowace ƙasa a duniya in ban da guda biyu haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma afirka ta kudu isra'ila saboda ƙasan palestini ne aka mamaye ko aka mai da palestina ba su da su kuma afirka ta kudu an ware wasu mutane ne aka ce su ba su da haƙƙi a cikin mulkin ƙasarsu aka ce ƙasar ta 'yan tsiraru ne masu farar fata ba baƙaƙen fadar da suke wurin ba su da haƙƙi saboda haka ba za su iya hulɗa da wa'annan ƙasashe biyu ba to bayan da aka sami sauyi a afirka ta gudu ya zama yanzu ana mulkin masu rinjaye ne iran ta kyautata alaƙa ta da kyakkyawan alaƙa da afirka ta kudu to kaga yanzu ba wata ƙasa a doron ƙasa wanda zai zama da za su iya hulɗa da iran ba illa isra'ila saboda ita haramtacciya ce ba ta da halacci to wannan ko shi sai ya mai da shi marigayi kuma ne wai shi fi cancanta ya ayyana ranar da za a nuna goyon baya ga al'umman Falasɗina saboda ka ayyana masha Allah kuma jamhuriyar musulunci ta Iran an san ta taimakawa wannan ƙasa ta Falasɗinu da al'umman Falasɗinu fiye da kowace al'umma a duniya idan har ma makaddara mutum ya ga cewa ba shi ba za a yi da shi ba al'alal akalla ya nuna ya nuna damuwa mana bai kamata ya jingina abin da masaba ba idan ma mutum ya sani ya keta tsakanin addinai ranar kudus ta duniya rana ce da duk masu tausaya ma al'umman falasɗinu suke shiga kar a manta ce cewa falasɗinu fa al'umma ce Al'ummar nan kuma ta kunshi musulmi da masihiyawa kuma duk cikansu ake zalunta ba tare da bambanci ba kuma wuraren su masu tsarki ake drama akan drama su masallaci ne ko kanisa ne ba a nuna bambanci akan harare saboda haka su al'umman ta talamun da su har wala dukkan mutane suke yi hadda ma mutum zai sha mamaki hadda waɗansu al'umman yahudu wanda su yahudawa ne a addinance kuma isra'ilawa ne a jini amma su ba su yarda da abin da ake yi da a nan falastinu na zaluntan al'ummar ba su yarda ma da kafa haramtaccen eh, ƙasar isra'ila ba amma su yahudu ne mutum yana iya duba yanzu a wannan zamanin mu na intanet yana iya duba suna da site din su nkusa.net in ya duba nkusa ba kalma ɗaya ba tare da an sa ko ɗigo ko ko jan layi ba nkusa.net in ka duba za ka kasa ime za ka ga hotunan ba ma kawai yahudu ba ne malaman yahudu ne amma sun sa ainihin irin wannan ah, eh, ko baya na falasɗin kuma suna fitowa su ma ranar kudus ana yi tare da su kuma har wala zai zaka ga cewa al'umman masihiyawa kiristoci kamar da muka ce a nan a ko ina a duniya su ma tare da su ake yi saboda haka wannan al'amari ne na nuna damuwa in kai mutum ne na mutuntaka ne sannan kuma a lokaci guda kuma mu har wala mu a matsayin mu na musulmi har wala mu a wurin mu addini ne saboda abin har wala ya shafi addinin mu tunda ya shafi wurin wuri da yake da tsarki a wurin mu shine masjidil aqsa wanda yanzu abin halin da ake ciki yanzu ainihin ana ta eh, artabu da su mutanen da suke zuwa su yi sallah kawai a wannan wata mai tsarki watan ramadan suna zuwa su hamsu salawat kuma suna yin sallolin nafina na ramadan na farkon dare da ma na ƙarshen dare tahajjud suna zuwa su yi amma a wani lokaci haka na akan akan tsare masu hanya har ma akwai a yau din an nuna hoton wasu da za su je masallaci mu je su yi sallah ne kawai aka tsare su aka hana su su wanda suka tsare su duk sun sa kwalkwali sun sa ainihin rufin fuska na gida shi. kuma sun sa sulke rigan da yake harsashi baya hudawa kuma suna rike da muggan makamai hawa sun su akan dawakai amma su al'umma da suka je za su yi sallah din kowa yana rike da darduma suka da darduman akan kwalta suka tsaya suka gabatar da sallansu suka tsaya suka yi kunuti mutum zai iya ganin shi a hoto gashi nan su suna sallah akan amma su wa'annan suna rike da bindigogi suna fuskantar su su kun ba da mai rike da ko tsanda ya je sallah ne kawai to wannan in kai musulmi ne dole abin ya dame ka abin ya shafi addinin ka kai ko a ina kake kuma ya shafi kowa da kowa to nan mun sha yin eh, ranar kudus sai zama mahukumtan kasar nan sai su mana sai su bada mamaki ba kawai wai su zura idon a sai su aiko da dakaru har su buɗe wuta an sha buɗe wuta akan akan al'ummar mu a yayin da suke eh, taron ranar kudus an yi ba ɗaya ba ba biyu ba yau shekara takwas da suka wuce a ranar mai kamar ta 28 ga watan ramadan shi ma ya dace da ran da suka buɗe wuta a zaria suka kashe mutum 34 kawai a ranar kudus laifinsu kawai su ne sun yi kudus ma an yi kudus din an kammala suka zo suka buɗe wuta to haka kuma sau da yawa sai kaga bayan ma an gama su kamar su shekaru can wajen kamar shekara goma sha takwas da suka wuce shi ma an yi shigen irin wannan a kano wanda shi ma bayan an gama a 'yan mota an yi addu'o'i an ma watsi su suka yi raguwan da suke wurin suka je suka buɗe musu wuta suka kashe mutum takwas nan, na san wani mun yi taron eh, masu nuna goyon bayan palestine wanda ya haɗa mutane daban-daban nuna halarci wannan taron mutane su zo daga sassa daban-daban na duniya duk akan batun palestino to sai kowa yana rufa da rahoton irin abin da ke faruwa a kasansu su gane da goyon bayan fanas da ranar da kudus da aka yi to ni da zo rahoton ina sai na ba da wannan rahoton cewa an kashe mutum takwas sai kowane yana ta kallo kisa ana ta mamaki to mai a kashe duk mutum kawai ya yayi mazaharar ranar kudus ce to sun ce musu to abin ta takaici mu a kasan makanan abin da suke kira kawai su wani taro ma koma mene kawai amsar da suke bara kawai shi harbi ne yasu ba su taba kuma tunanin ma ko masu tunanin me ake ba harbi ne kawai sannan kuma a samu an so wawaye su ce abin da aka yi daidai ne su a wurin wurinsu ana faɗa da wani addini ne wannan abin takaici ne a takaice abin da muke cewa ranar kudus don mutum ya sani rana ce ta nuna ta damuni in ba san an fahimci ba annan ta damuni ba da ingilishi ana ce mishi solidarity nuna ainihin mu nuna mu muna tare da ku al'ummar mu muna tare da ku saboda ku ana zaluntar ku kuma kun cancanci mu yaba muku mu kasance tare da ku a duk hanyar da muke iyawa a nuna mu wa'annan mutane su kan su sani cewa ba su isa ba cewa al'umman duniya gaba ɗaya suna tare da al'umman falasɗinu kuma ko an ki ko an so al'umman falasɗinu za ta wanzu kuma nan gaba ba da jimawa ba ma insha Allah wannan wannan sankara da suka zo suka datsa a zuciyan al'ummar musulmi sankaran nan sai ta kau kuma al'umman falastinu sai ta wanzu insha Allah al'adun ba da jimawa ba sai wannan mahalli wanda aka haramta ma al'ummar musulmi da can shekarun baya duk wanda za shi haji kamar ka'ida ne ma kamar in bayan haji kamar da mutum za shi madina to sai kuma ya je ziyara masjid al-aqsa na dawo gida to yanzu an haramta mutane ba su ma san ana ziyaran masjid al-aqsa ba sun dai sa ana ziyaran madina amma ba su ana ziyaran masjid al-aqsa ba ba da jima ba insha Allah zai zama wannan kofa ta bude al'umma musulmi za su iya zuwa su yi hajji su ziyarci manzon rahama sallallahu alaihi wa a madina kuma su ziyarci masjid al-aqsa su yi sallah insha Allah wannan kaman ya auku zalunci baya dawama a ah, fir'auna ya zalunci al'umma bani isra'ila shekara 200 yana yanka ah, su jarirai maza amma abin ya zo ƙarshe haka ma wannan zaluncin insha Allah ba zai kai wa'annan shekarun ba yanzu ya kusa shekara ɗari amma ya kusa kawo ƙarshe insha Allah ko an ji ko an so zai kawo ƙarshe su kuma mahukumtan ƙasar nan da yake kullum ba su da wani aiki sai su kawai su nuna wauta da hauka a duk lokacin da ake kudu sai mu ce musu sassauƙa abu ne kamata ku yi ba bindiga za ku saba don kun kun sami daga ko ku saba za mu yi kudus kuma za mu taɓa fasawa ba kamar yadda kusan cewa kun sa bindiga ya fi ake riga kun mu taɓa fasawa ba kun ba za mu taɓa fasawa ba har sai ranar da aka yanta falastinu abinda muke muke muku kula da ku yi shine ku sami wata rana ne tunda ko kuna goyon bayan isra'ila ne ba kisan kai za ku yi ba ku sami wata rana ne ba juman ƙarshen ramadan ba ku ce wannan rana ita ce ta nuna goyon bayan isra'ila kuma sai ku yi tattaro duk magoya bayan isra'ila su ma su nuna goyon bayan su ga isra'ila ne kuma suna da haƙƙin su yi wannan mu kuma ba za mu yi adawa da wannan ba suna suna da haƙƙin su yi muga waye masu goyon bayan isra'ila muga kuma su waye masu goyon bayan palestina dan karkara magana da cewa ko an ko ka an so Isra'ila za ta gushe insha Allah rabbi wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh